manufar tabbatar da wannan rana ita ce wayar da kan jama'a game da fa'idoji da yawan motsa jiki tare da ƙarfafawa 'yan gane ƙwarin gwiwa a kan su rike da biyar motsa jiki don kare kai daga wasu cututtuka daga cikin manyan jami'u da manyan baƙi da suka halarci karon farko na motsa jikin sun haɗa da ministan wasanni honorable mustapha yusuf da sarkin ankarawa gamance ni takiteko na biyu da ministoci da shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana kete kuriku da shugaban kwamitin olympic na ƙasa ben nunu mensa da tsohon zakaran damben duniya na wbc azuma nelson da sauransu bayan an yi tattaki zuwa wasu manyan titunan birnin accra sai aka garzayo zuwa babban filin wasanni na ƙasa a gajeren jawabi da mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu yi a wajen taron ya shawarci jama'a da su yi amfani da irin wannan rana domin inganta lafiyarsu. I thank the President of the Republic, Nana Adodankwa Akufo-Addo, when the proposition for a national Fitness Day came to cabinet, he was the first person to say, This one, it is approved. Uh, if we are healthy in body, we are healthy in mind. Ina kuma son in gode wa shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa Kufu Ado lokacin da aka bayyanar da ƙudurin ranar motsa jiki ta ƙasa a majalisar zartarwa shine mutum na farko da ya ce an amince da wannan. Idan muna da lafiyar jiki, to muna da lafiyar hankali. Ya ƙara da cewa ana so a tabbatar da cewa Ghana tana cikin ƙoshin lafiya kuma ranar motsa jiki ta ƙasa za ta taimaka wajen inganta lafiyar al'umma kuma a zahiri hakan na nufin samar da ci gaba a ƙasar. A nasa ɓangaren ministan matasa da wasanni ya nuna matuƙar godiyarsa ga duk waɗanda suka taimaka aka samu gagarumar nasara ga wannan manufa kuma ya sake nana ta cewa shirin ranar motsa jiki ta ƙasa ya zo ya tabbata ne. National Fitness Day have you feel excellent. It makes you feel well and healthy. Every second Saturday of every month, you have opportunity of doing this National Fitness Day. And we will be rotating from one region to another region across the country. This is the maiden edition. Ranar lafiya ta ƙasa ta zo ta dawwama. Motsa jiki yana sa ka ji daɗi da lafiya, yana sa ka walwala duk ranar Asabar ta biyu na kowane wata. kuna da damar gudanar da wannan ranar motsa jiki ta ƙasa kuma za mu dinga zagayawa daga wannan yanki zuwa wancan a faɗin ƙasar wannan ne karo na farko wasu mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu akan muhimmancin ƙirƙirar irin wannan rana domin motsa jiki sunana baba yara maiga sarkin samarin zabarmawa nema a yawaso to gaskiya ne kamar yau watan ga da aka sa kan kowane wata sau biyu rana sabar an fito a yi wanga exercise ko motsa jiki alhamdulillah ina mini kamar da da kowa ya duki wanga umurni ina ga kamar kowa ya samu lafiyan jikin shi domin abin da ake yin ga yana sa ma jikinka wani mai da wani abubuwan da kake ci duka yana narkar da shi sunana zurfawa aminu ok abin da ya kawo mu nan gani shine batun samun lafiyan kanmu kada suka ce wai kowane asabar biyu cikin wata asabar so biyu yana da kyau duka samun lafiyan mu domin waɗansu ciwo kanana kanana ma in kana waranga training da exercise na yana rage mana yana fida wani ciwo jikinmu shi sa Allah ba mu lafiya mu yi mu yi Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.